This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Sarfila Hashin Gumel ga kuma kanin labaran. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi a yau litinin ne kuma sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya yi imanin cewa mayakan iraki masu goyon bayan gwamnati da cewa za su iya ƙara kwato babban birnin ramadi daga hannun ƙungiyar isil sakataren harkokin wajen amurkan jan kerry ya haɗu da shugaban koriya ta kudu To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji nasarar da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da samu akan 'yan Boko Haram. Akwai kuma rahoto a kan sace-sacen mutane da ake ci gaba da yi a jihar Ekiti. Kuma kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Harande zai gabatar da ilimi garkuwar ɗan Adam. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar ta wuta wadda gwamnatin da 'yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce a wata sanarwa da ya gabatar a daren jiya lahadi kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnatin suka yi ya tilasta wa mutane sama da dubu ɗari gujewa gidajensu har da kawo cikas ga masu aikin jin kai a yankin kwamitin ya kuma ga laifin 'yan tawayen kan harin da suka kai a garin malakal da ke can jihar nil ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka na kokarin shiga tsakanin rikicin da ake tsakanin gwamnatin shugaban kasa salva kiir da 'yan tawayen da ke goyon bayan tsohon mataimakin shugaban kasar rick machar tana mai cewa tana matuƙar baƙin ciki kan tashin hankalin da 'yan tawayen suka yi a malakal ƙungiyar ta ci gaba da kungiyar ta ci gaba da ta ci ƙasashen gabashin afirka ta iad ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su biyar jejjenar da suka kulla don samun hanyar lumana da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin a yau litinin ne kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ya yi imanin cewa mayakan iraq masu goyon bayan gwamnati za su iya ƙara ƙwato babban birnin ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar isis da yake magana bayan kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta bayyana samun nasarar kwace yankin na ramadi john kerry ya ce wannan wata dama ce kuma yana da ƙwarin gwiwa cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa za a samu nasarar kwato birnin jami'an karamin hukumar yankin sun ce faɗan da aka kwashe kwanaki uku ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutane 500 a can birnin mai tazara kilomita 125 yamma da bagadaza babban birnin iraki firaministan iraki haida albadi ya yi kira ga mayakan sa kai da su zazo zuwa cikin birnin don taimakawa ya zuwa yau litinin an ba da rahoton isowar mayaka masu yawa zuwa yankin wanda ya zamanto yankin da amurka da kawayenta suke ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan mayakan isil ɗin tun makon jiya ma'aikatar tsaron amurka ta ƙi ta tabbatar da iranin da ƙungiyar ta yi tana cewa akwai shakka amma wasu ciki kuwa hadda mai magana da yawon gwamnan anbar na cewa sojojin gwamnati na arcewa daga birnin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya haɗu da shugabar koriya ta kudu park gwanhe da kuma ministan harkokin wajen ƙasar yumbon a babban birnin seoul domin tattauna batutuwan tsaro da kuma batutuwan da ke tsakanin kuriyoyin biyu a wani taron manema labarai shugaban nan suka yi bayan taron na yau litinin kerry ya ce koriya ta arewa ba ta kai kusancin iya haɗa makaman nukiliyan ba da zai sa washington ta fara magana a kai ba ya kuma ƙara da cewa ya zama dole a ƙara matsawa penguin lamba majalisar ɗinkin duniya da ta saka wa koriya ta arewa takunkumi masu tsauri kan matakan kan makamanta masu linzami da kuma gwajin makaman nukiliyar da ta yi haka kuma keri ya ce akwai yiwuwar a gabatar da koriya ta arewa a gaban kotun duniya idan ta ci gaba da tawai haƙoƙin bil'adama kamar yadda take yi a yanzu jiya lahadi keri ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping a beijing wani babban jami'in ma'aikatar harkokin waje ya ce sun tattauna kan haɗin gwiwar raba koriyoyin biyu da nukiliya sun kuma cimma daidaito kan ci gaba da matsawa shugaban koriya ta arewa lamba To da ƙarshe kuma da safiyar yau litinin jiragen ƙasa na kamfanin Amtrak suka koma ga yin zirga-zirga a jihohin arewa maso gabashin Amurka da suka hada da tsakanin birnin Boston da New York da kuma nan birnin Washington DC. Wannan ne karan farko cikin kusan mako guda da jiragen suka fara zirga-zirga bayan mummunan hatsarin da ya auku a birnin Philadelphia. Shugaban kamfanin jiragen ƙasan da ake cewa Amtrak, Joseph Boardman, ya ce kamfanin ya yi ta yin aiki ba ji ba gani don ganin cewa jiragen sun koma ga yin zirga-zirga bayan mummunan hatsarin da ya faru a daren talatar da ya wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da raunana sama da mutane mai tan. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojan najeriya tana ci gaba da ƙoƙarin murkushe 'yan boko haram a dajin sambisa domin kuwa har ta samu nasarar lalata sansanonin 'yan boko haram ɗin guda goma akan haka na tuntubi mai magana da yawun rundunar soja kanal sk usman domin ya yi min ƙarin haske akan wannan nasara da suka samu inda ya fara da cewa a kamar yadda muka turo sanarwa jiya ranar asabar sojojinmu sun a kai farmaki ko kuma a ci gaban kai farmaki da suke ma 'yan ta'adda na boko haram a dajin sambisa an yi samun nasara an tarwatsa wasu sansanoni har guda goma a cikin wannan daji kuma cikin wanda ya fice a cikin waɗannan sansanoni shine wanda ake kira dura camp wanda an yi gumurzu ba kaɗan ba kafin aka samu aka tarwatsa shi sannan kuma akwai wasu musamman guda hudu a wajen izza wanda dai ya san wannan daji na sambisa akwai bangaren izza akwai wasu sansanoni guda hudu sai dai kuma <clears throat> abin takaici mun yi asarar wani soja guda ɗaya kuma guda biyu sun ji rauni dalilin kuwa rasuwar ne. wasu bama-bamai da suka dasa to amma baya ga wannan kuma an sami makamai da dama musamman ma waɗanda suke tare da bindigogi a motoci waɗanda aka ɗora masu makamai masu sarrafa kansu sannan kuma da motocin suke na 'yan ta'adda kuma kashe da dama daga cikin su 'yan ta'addan wasu kuma sun gudu da raunuka amma suka aka kuma yi masu kofar rago a wajen bangaren bitta da tiskore can kiskeru can iyakanmu da kasar niger to kanal kun samu kun samu kubutar da wasu kuma kuna da adadin yawan su 'yan tawayen da aka kashe? da nan gaskiya eh, zuwa jiya har zuwa yau da safe ana nan ana ta to ana ta tattara gawawwakin nasu ba zan iya ce miki ga adadin iya gawawwakin da aka samu ba amma gawawwakin suna da dama kwarai da gaske. To game da ko an samu an kubutar da wasu fa ko wanda aka kubutar? A tukunna har yanzu ana nan ana tara bayanin mutanen da aka kubutar da kuma mutanen da suka ji ciwo. To a wannan wa maman da kuka kai da kuka lalata sansanonin nasu guda goma akwai waɗanda aka ceta ɗin kenan. Eh, to ya zuwa yanzu kana iya yin hasashen cewa idan Allah da za ku iya murƙushe su 'yan Boko Haram ɗin kafin ranar 29 ranar da za a kafa sabuwar gwamnati kamar yadda shugaba Jonathan ya alkawari? Ana nan ana ƙoƙarin haka. To Allah ya ba da sa'a. Amin su na gode. Soja birgi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hannaman ai har ƙashe shi sai sun taune, Allah ba maza kuma sa'a. Haka ne dan maraya. To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaba da sace mutane domin garkuwa da suna ci gaba da tada hankalin jama'a a jihar Ekiti. Har ma ta kai jallin da ake zargin gwamnan jihar eh, Ekiti din da nuna halin ko oho da matsalar sace-sacen mutanen da ake yi a yanzu. duk kuwa da alkawuran magance matsalar da aka ce za a yi fiye da mutane goma wato a kusa, kusa an sace fiye da mutane goma cikin kusan makonni biyu wakilinmu a birnin lagos babangida jibrin ya aiko mana da rahoto kamar haka Sashen mutane fiye da bakwai da aka yi a ƙarshen mako shine na wasu mata guda uku da mazajensu da kuma yara. Ko da yake daga bisani masu garkuwa da mutanen sun sako mazaje uku da kuma ƙananan yara sai dai kuma har yanzu babu ɗuriyar matan guda uku da suka yi awon gaba da su yanzu haka dai akwai tsohon shugaban asibitin koyarwa na jami'ar ikiti da matarsa da kuma wata malaman jinya da malamin jami'ar obafemi awolowo da su ma yanzu haka suke hannun masu garkuwa da mutanen kuma babu ɗuriyarsu tuni dai shugabannin dattawan jihar suka fara ɗaura laifin sace-sacen mutanen akan gwamnan jihar cif ayo fayoshe wanda ke fuskantar tsigewa daga 'yan majalisun jihar na jam'iyyar apc sanarwar lauyan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ke nan legas femi falana ya zargi gwamnan da gazawa a wata sanarwa da ya raba manema labarai a nan Legas. Yana mai cewa gwamnan shine za a zarga da dorewa 'yan bindiga da sauran 'yan ta'adda a jihar Gindi inda ake ba su kariya daga gwamnati. To koya al'ummin jihar ke ji game da halin da ake ciki yanzu a jihar? Comrade Nuhu Lawal na kungiyar matasan Hausawa a jihar ta Ikiti ya mun karin haske. mu muna tsantsan da kanmu duk wanda zai fita nema daga wani zuwa wani wuri yakan sanar da 'yan uwansa wanda ya bari cewa su shi ga inda za shi ga abin da zai kai shi saboda an san lokacin da yake dawowa in lokacin ya yi bai dawo ba lokacin ya dan gusa bai dawo ba su san inda za su neme shi da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin matakin da aka ɗauka na sanar ma a yan uwa ko ta bangaren kasuwan da wani mu'amala nashi kuma dai wani abu dai nashi da zai kai shi dai daban ya tabbatar da ya ya sanar kamun ya wuce in ba gan shi ba a san inda ya je to sai dai a bangaren sa gwamnan jihar ta ikiti ayo fayoshe ya ce tuni ya rubuta babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya solomon arese takarda na neman inganta tsaro a jihar da kuma ceto wayanda aka sacen ba tare da an halaka su ko kuma raunata su ba to kowane mataki al'ummar jihar ke fatan ganin gwamnatin jihar ta dauka domin magance wannan matsala ga dai comrade nuhu lawal yanda suka yi ƙarfi duk ya ƙoƙarin su na ganin cewa waɗannan miyagun mutane sun dakatar da su daga ainihin a wannan sace-sacen mutane da suke yi kuma ya muna kira ga gwamnatin wannan jiha da su yi gaggawan ɗaukan mataki saboda ba mu sani ba cewa abin da za su yi yau shine ya yi muni bisa ga abin da suka saba yi da saboda haka ga gwamnatin ayo dai da yaushe ina ne girma gwamnan jihar ekiti da ya tosiya ma al'ummar jihar ekiti musamman mun zaki wanda ya zamanto neman abin da za mu ci ya kawo mu duk kokarin da na yi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta wayar tarho game da wannan matsala ya citira sai dai wata majiya ta shaida mani cewa hukumar kula da 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa kwamishinan 'yan sandan jihar sauyin gurin aiki abinda mazauna jihar suka ce ya baiwa masu sace-sacen jama'an damar cin karensu babu babbaka tuni dama 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar apc su goma sha tara suka zargi gwamnan da wani yunkuri na sace wasu daga cikinsu domin hana su samun rinjaye na tsige shi daga kan mukaminsa. baban ya jibrin murya amurka daga lagos nigeria ma sauraro kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci yayi da zamu gabatar da ilimi garkuwar ɗan Adam. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ne ke jan ragama shirin ma a yau daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro da wannan la'asariyar idan dai ba ku manta ba. A makon da ya gabata kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawar mu da ministan ilimin Najeriya mai shirin barin kujerar Malam Ibrahim Shekaru inda yake bayani akan makasudin zuwansu nan ƙasar Amurka. a bayan kwanaki kaɗan suka rage ma gwamnatinsu ta shuɗe. Na nemi ministan da ya bayyana ma al'umman Najeriya wani irin ci gaba aka samu a ɓangaren ilimi a ƙasar tun daga hawan su mulki har zuwa gashi yanzu da suke shirin barin mulki. To a yau dai za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon jiya. Kashi na ɗaya mun riga mun san da cewar su al'umman Najeriya su ne alƙalai. Su za su zauna su ga su ga abin da ku kuka ce kun yi a gwamnatance. To a takaice ranka shi daɗe wani irin ci gaba ne za ka iya gaya ma 'yan Najeriya wanda gwamnatin ku ta samar su kuma 'yan Najeriya su duba su ga e da gaske ne wannan abu koko shaci faɗe ne. To, ni na ganin ah, akwai ɓangarori kamar guda biyu ko uku. Na farko bari mu fara daga ƙasa ilimin da ake kira primary zuwa secondary. An ƙara yawan makarantu akwai matsala da ta dami dukkaninmu musamman a arewacin najeriya na karatun makarantun tsangaya wanda a jihohi daban-daban mun ba wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske gwamnatin tarayya ta shigo cikin maganar makarantun nan na tsangaya a ba da tallafi ƙari akan abin da jihohi suke don yaran nan namu da suke makarantun nan na tsangaya su ma su ci gajiyar ilimi mai amfani ba a samu wannan ba sai a wannan gwamnati za ta an gina makarantun tsangaya kusan 130 a bangarori daban-daban daban a jihohi daban-daban a nan arewa kuma alhamdulillah ɗalibai sun fara halartar waɗannan makarantu ga wannan ci gaba na biyu an bubuɗe sababbin makarantun technical education na federal da dama in ka zo ilimi na gaba da sakandare an ƙara jami'o'i guda goma sha uku sababbi kowannensu akalla a yanzu ba za su rasa ɗalibai tsakanin dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba an ƙara polytechnic makarantun kimiyya guda hudu sababbi wanda su akalla ba za su rasa ɗalibai dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba To ranka shiraɗe bari mu sake koma ita wannan magana da kai ta tsangaya. A iya bincike da na gudanar daga shekarar da ta gabata zuwa wannan lokaci da muke ciki. na binciko wa'innan magarantun tsangaya da kuka kuke ikirarin cewar kun kirkiro ko ce gwamnatin mai shudewa take ikirarin ta kirkiro wanda kuma na samu aƙalla ba a sara ba a duk wa'innan jihohi da aka aka kirkiro makarantu akwai inda aka yi aka fara gini ba a ƙarasa ba akwai inda babu ɗalibai akwai inda makarantun ma babu su alhalin an ce an ware kuɗaɗe Din na bibbici ko na makarantu wanda zan iya in baka misali kamar yanzu mu ɗauki funtuwa a jihar katsina an ƙirƙiro wannan makaranta an gina ta akwai ɗalibai a makarantar nan amma babu kayan karatu bari mu koma eh, jihar eh, adamawa an je an fara gina wannan makaranta ba a ma yi ko rabin aiki ba amma yanzu ɗaliban nan akwai ɗalibai sun kai kusan guda 20 da wani abu sai aka kai su wata makarantar firamare aka ɗauki zuwa guda biyu nan ne ɗaki ɗaya ya zama na gurin kwanansu ɗaki ɗaya kuma gurin karatu to a takaice dai abin da nake so nuna nan shine iya eh, iyakan bincike da muka gudanar ya nuna cewar wannan makarantu da ake ikirarin an kirkiro na tsangaya gwamnati tana faɗe ta yi amma a zahirance al'umma ba su gansu ba to me zaka ce dangane da wannan a wato ni abin da zan ce shi ne na farko kamar yadda ka ce za a iya samun matsaloli ka yi samfulin wasu gurare da kaje ka gani akwai waɗanda kuma na tabbata in da ka bi su daga cikin wannan guda ɗari da yan kai da ko suna nan da malamansu da ajujuwa da yara suna karatu akwai waɗanda akwai matsalar karɓuwa na karatun wato abin da muke kokarin ma shi ne federal government ta shigo ciki kar manta abu ne ba wanda shekara da shekaru ba a shigo ciki sa ba sai yanzu daga sama ana buƙatar haɗin kan jihohin nan abin da ke ta kokarin shi da su kwamishinonin ilimi mun yi mitin da su kusan sau biyu muna nuna musu cewa makarantun nan ba wai na federal government ce za ta ci gaba da tafi da su da tauriye su da waye ba a'a tallafi ne aka zo da shi wato tsarin shi ne gradually za a su ai handin over zuwa ga jihohi su suka san wannan lunguna su ne za su tanadar musu da malamai wannan wata gudunmowa ce daga federal government na a nuna alƙiblar buƙatar shigowar gwamnati wanda wanda nake cewa motsi ya a shekara da shekaru ba a shigo ciki ba yanzu an shigo cikin tallafin kuma duk wani abu da ka fara shi samu tun za ka samu matsaloli akwai guraren da an yi makarantun amma jihohin da ake makarantun su ne ya kamata su ɗauki nauyin wayar da kan mutanen da ake makarantun domin su domin su yadda su gane tsarin kuma su gane tsari ne da ba zai cutar da karatun da ake ba na ƙur'ani ɗin na waɗannan tsangayi. Filan ne zai jihohi sun shigo ciki sun gamsu kuma wasu jihohin masu nisa kafin ma federal government ta shigo ciki abu ne na shekara da shekaru ka zo ba za ka iya warkar da shi cikin lokaci dankali ba akwai kalubale mai yawa ana bukatar haɗin kan gwamnatocin jihohi ana buƙatar haɗin kan su malaman da suke tafi da makarantun ana bukatar haɗin kan al'umma da suke da 'ya'yansu a waɗannan tsangayu duk su gane sai an haɗu gaba ɗaya a gane cewar tsarin da aka yi da shi fa ba tsari ne da zai rusa wancan karatu na ƙur'ani da muka gada iyaye da kakanni ba a tsari ne na za a so a inganta tsarin karatu domin ya yi daraja ya yi amfani kuma su yi gogayya da shauran fannoni na ilimi a duniya so ba mamaki kamar da kace akwai guraren da har yanzu akwai matsaloli akwai guraren da an yi makarantun ma jihohi wasu ko saboda siyasa wasu saboda rashin kulawa ba su kekin ba waɗannan makarantu ba wasu an yi bikin buɗe su malaman da ɗaliban ba wanda ya koma daga jihohi ana kula da su sun tarwatse sun koma inda suke basa su ta duwanda matsaloli ne wanda suke mun san da su kuma ana bibiyar su state by state ana kokarin faɗakar da su masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji ƙarashin wannan tattaunawar tamu da kuma wasu shawarwari da ministan ilimi ya ba mu sabuwar gwamnati mai zuwa. Muna fatar Allah ya sa waɗannan saƙonni su kai ga waɗanda aka yi don su, da fatar al'umma su ma za su yi nasu ɓangaren don ciyar da ƙasar gaba. Yanzu a madadin ministan ilimin Najeriya, Malam Ibrahim Shekarau, da kuma sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa wajen haɗa wannan shirin. Sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. kanka. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Yau za mu fara ne da sakon Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano wanda ya ce gwamnatin jamhuriyar Nijar muna jajanta miki bisa bullar cutar sankarau a kasar. Da fatan Allah ya tsayar nan ya kuma kare afkuwar hakan nan gaba amin. Babu shakka yadda man fetur ya yi tashin gwauron zabi a Najeriya wato a daidai lokacin da za a rantsar da sabuwar gwamnati abin kunya ne ga gwamnati mai barin gado daga mai nasara na sarafin tuwa. sai kuma sakon hafizu larabi gusau wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika harin da saudiya da kawayenta suke kaddamarwa kan yemen ba kakkautawa ya kamata su yi taka tsantsan da fararen hula kada garin neman kiba a samu rama malam usaini wata karasuwa daga jihar yobe cewa ya salamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama na jajanta al'ummar garin damaturu ta jihar yobe sakamakon tashin wani bom a ranar asabar a wata tashar mota wanda har yi sanadiyar rasuwar mutane da dama da fatan allah ya kare gaba sai ko sakon hasiya da halima buba mai gora gashuwa wanda suka ce taron ministocin tarayyar turai akan yanci rani allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu kuma su yi adalci wajen yanke hukuncin kwasar yanci ranin daga karshe sai sakon ciro mai turare dumje jihar da magaran jamhuriyar niger wanda ce salamu alaikum muryar amurka ya kamata masu rabon sange a ƙasa ta niger su yi gaskiya domin duk wanda ya zalunci wata al'umma to hakika allah ba zai bar shi haka ba za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da faɗan da ake yi a jihohi biyu na arewacin sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda gwamnati da 'yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce a wata sanarwar da ya gabatar a daren jiya lahadi kwamitin ya ce rashin bin dokar sojan gwamnatin da suka yi ya tilasta wa mutane sama da dubu ɗari gujewa gidajensu har da kawo cikas ga masu aikin jinƙai a yankin a yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka jankeri ya yi imanin cewa mayakan iraki masu goyon bayan gwamnati da cewa za su iya ƙara kwato babban birnin ramadi daga hannun ƙungiyar isil da yake magana a kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta bayyana samun nasarar ƙwace yankin na ramadi jinkiri ya ce wannan wata dama ce kuma yana da ƙwarin gwiwa cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa za a samu nasarar kwato birnin sakataren harkokin wajen amurkan jankeri ya haɗu da shugabar koriya ta kudu park gwanhe da kuma ministan harkokin wajen ƙasar yong a babban birnin Seoul domin tattauna batutuwan tsaro da kuma batutuwan da ke tsakanin kodoyin biyu. A wani taron manema labarai da shugabannin suka yi bayan taron na yau Litinin, Kerry ya ce Koriya ta Arewa ba ta kai kusancin iya haɗa makaman nukiliyan ba da zai sa Washington ta fara magana a kai ba. Ya kuma ƙara da cewa ya zama dole a ƙara matsawa fangon lamba. To masu sauraro yanzu je nan kusan karfe goma sha ɗaya da rabi na safe ne agogon Washington DC kuma na nan za mu sallama da ku sai kuma shirin mu na dare idan Allah ya kai mu lokacin da za mu gabatar da labarin wasanni. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. To amma a halin yanzu a dakaci yau da gobe.